أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta yau ranar juma'a ranar goma ga watan takwas watan sha'abana kenan bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara dari hudu da shekara talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan afril watan hudu kenan miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lissahi ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas muna roƙon allah ya yi muna jagora wannan tsananin zafi Allah ya sanya ya muna hudubar mutu yau tana magana daga ɗaya daga cikin halayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan halayen ko wannan halin shine halin annabi sallallahu alaihi wasallama na haƙuri yin dauriya da yin haƙuri ga yi Allah da'a yin haƙuri ga barin abin da rayuwa ka so yin haƙuri ga ainihin cuta ta mushirikai. yin haƙuri ga cuta ta abokan zama yin haƙuri ga dukkanin nau'o'i na al'umma to wannan yana daga cikin ɗabi'u da halayen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحذركم عن اتباع الهوى والشيطان ثم عما بعد فإن القلوب تتحدث عن الصبر يا كوباين الله حقيقة هقولي yana daga cikin makarimul akhlaq yana daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da alkur'ani ya ce a yi to halin annabi ne duk abin da alkur'ani ya ce a bari to ne annabi ya bari don haka alkur'ani gaba ɗai halayen annabi ne kamar yadda aka tambayi aisha radiyallahu anha wa an abiha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam game da halayen annabi ta ce kai duk halaye ne ƙur'ani ne don haka duk abin da ƙur'ani ya ce to shine halayen annabi da aka ya kai mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ka zama halayenka halayenka na qur'ani ne tafiyarka qur'ani yace kai tsayawarka qur'ani yace ayi suturarka yadda qur'ani yace ayi ibadarka yadda qur'ani yace ayi azuminka yadda qur'ani yace ayi kasuwancinka yadda qur'ani yace ayi mu'amalarka yadda qur'ani yace ayi komi naka yanzu yadda alqur'ani yace yadda alkur'ani ya yi wasiya a yi haƙuri alkur'ani ya yi wasiya a tausaya ma 'yan uwa alkur'ani ya yi wasiya a yi rahama tsakanin muminai to ka zama da wannan halin kada ka je kai tunani a ranka cewa yau muna goma ga watan sha'aban bari in yi shiri nan zuwa ramadana kamin a kai goma ga watan ramadana minista mumini kama duk shekarar da kai baka samu komi ba sai yanzu lokacin da 'yan uwanka musulmi za su azumi anya ko ka ɗabi'antu da wa'annan ɗabi'un na alƙur'ani ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam duk ɗabi'un alƙur'ani duk ɗabi'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alƙur'ani ne saboda haka allah mai girma da ɗaukaka ya yabe shi da ainihin wannan irin halayen na ɗabi'u masu kyawu allah ya ce lalle kai annabi muhammad kana da halaye ko akan halaye ko kana bisa halaye masu girma halaye na kwarai halaye na karimci mai nasiha ga al'umma mai rahama ga al'umma mai haƙuri da al'umma mai yahiya wa al'umma mai haƙuri da duk abin da ke gudana cikin al'umma lalle kana da halaye masu kwarai ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mu kasance dukkaninmu mabiya manzon allah to mu zamo muna siffantuwa da sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada wani lokaci mu siffantu wani lokaci mu bari a'a ko wani lokaci sifar mu ta zamo sifar mu ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abubuwan da za su sa dan adam ya samu aljanna kuma aljanna madaukakiya Allah mai girma da daukaka ya ce ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da cutarwar da mushrikai da kafurai suka yi masa Allah ya ce kai ka yi haƙuri ya kai annabi Muhammad duk abin da suka yi maka ya haƙuri ai sakamakon ka na can inda muka aje maka kar ka manta ya haƙuri haƙurin da ka yi sakamakon sa ba wurin kowa yake ba yana wurin mu inji Allah mu kai maka sakamako akan haƙurin ka kada kai bakin ciki duk abin da mushrikai da kahirai kai ma da masu izgili da masu mi kada kai bakin ciki wannan hakurin. mu za mu yi ma kama gare kada ka zama cikin damuwa akan makircin da masu makirci ka yi Allah ya ce lalle duk abin da ke wurin al'umma gaba ɗai duk abin da ya ba mu na dukiya Allah ya ce zai kare amma abin da a wurin Allah yana nan ba a taba ma kamar an taba ba balle ya kare ba sai an fara taba abu ba ya yi kusan rabi ya kai biyu bisa uku sana ka sa ran karewa na Allah babu ma alamar an taba balle ma ya kare abinda a wurin Allah na taskokin arziki sai Allah ya ce su ko masu haƙuri akan yi muna ibada in ji Allah masu haƙuri akan cutar yan uwansu masu haƙuri akan ɗa'ar Allah masu haƙuri akan yahiya masu haƙuri akan yin rangwame masu haƙuri da al'ummarsu kai Allah ya ce su kam masu haƙuri za mu yi musu sakamako fiye da abin da suka aikata a wata aya Allah mai girma da ɗaukaka yana magana hikaya ga annabi salihu ko kuma Salihu shi ne annabi luqman lokacin da yake magana ga ɗansa yana cewa ya kai ɗana ya kai ɗan ɗana ina maka horo ka tsaye da sallah ka tsai da sallah ka tsare salloli cikin jam'i ka tsai da sallah sannan kuma ka zamo mai gargaɗi mai wa'azi ga al'umma ka zama mai wa'azi duk ka ga yi ba daidai ba ka tunatar duk ka ga an yi daidai ka faɗi an yi daidai ka yaba ma wa'anda sun ka yi daidai ka yi fata ta alheri kuma ka yi kira ga wa'anda ba su yi su masu ka zama mai wa'azi da gargaɗi mai tsoratarwa ka yi hani ga duk abin da ka gaba na daidai ba ne an yi ka ce lalle wannan ba daidai ba ne kuma kwai kowane ne ya yi ka ce abin da ya ba daidai ba ne sadda ya daidai ka ce ya yi daidai sadda bai daidai ba ce bai yi daidai ba sannan ka yi haƙuri kan dun musibar da ka samu akan tsare addini da da'awa kira zuwa ga addini a ce tsaye da sallah sai an yi haƙuri wani aiki ne mai wahala ka tashi lokacin da ba ka so lokacin da shaidan na hana ma yana ce ma kai akwai akwai sanyi dunkule mana ana kiran sala as-salatu khairum minan nawm sai dan ta dunkule akwai saramin tutukka to hakuri akan tsaye da sallah hakuri akan tsare ibada hakuri akan tsare arwalla hakuri akan yin sallah cikin lokaci a kuma inda Allah ya ce a sadda Allah ya ce a lokacin da Allah ya ce hakuri akan kira zuwa ga al'umma a zage ka wani ya ce siyasa ta kakai wani ya ce da suwa kake wani kai kai saboda Allah kawai duk abin da za ka haɗi ka haɗi saboda Allah ka ka haɗi don ka ci huskar wani ka ka haɗi don ka yabi wani ka haɗi saboda Allah kowa ka jin daɗi ya ji kowa rai ne ka baci ya ɓaci inda ka haɗi saboda Allah kawai amma lalle ka yi haƙuri akan duk abin da ya same ka akan irin wannan da'awar sai annabi Lukumana ya ce lalle yin haka kuma to babban al'amari ne ka tsare sallah kai wa'azi ka hana munkari wallahi sai mai haƙuri duk wanda bai da haƙuri wallahi bari zai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani ku ƙara jin tsoron Allah Allah ce lalle duk waɗanda suke ainihin haƙuri waɗanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da kyaukyawa kwatankwacin kyautatawarsu kuma ka sani ƙasa Allah mai faɗi ce kada ka tsana mun tama bayan Allah ƙasa Allah mai faɗi ce sai Allah ya ce amma su masu haƙuri su kan masu haƙuri Allah zai ba su lada linkin ba linkin ba sai an lisa ba ba ɗi za a yi a ba su saboda me haƙurin da suka yi Allah ya sake cewa a suratu ibrahim wai me ya same mu cewa ba za mu dogara ga Allah ba subhanahu ta'ala? me zai hana mu dogara ga Allah subhanahu ta'ala? alhalin Allah ya daidaitar da mu ya shiryar da mu ga tafarki mai kyau kai wallahi za mu yi haƙuri akan duk cutar wadda mushrikai da yan bid'a da munafukai da kahirai da shugabanni da talakawa da mabiya da wayanda aka bi duk cuta da za su yi muna wallahi za mu yi hakuri kuma ga Allah ne duk masu imani suke komawa ga Allah gaba ɗaya Allah ka ba mu ikon komawa gare ka Allah ya ce lalle duk wanda ya hakuri ya zama yana yahiya yana gafartawa yana yin rangwame to lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amurra Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi haƙuri ka yi kamar yada ulul azumi minar rusuli suka yi haƙuri akan bauta muna yadda suka yi haƙuri akan cutar da aka yi musu a kanmu saboda mu saboda addininmu, saboda tauhidinmu, yadda annabi nuhu ya yi haƙuri, yadda annabi ibrahimu ya yi haƙuri, yadda annabi musa ya yi haƙuri, yadda annabi isa ya yi haƙuri, kai ma nabi din ya yi haƙuri haka nan Allah ya ce lalle za mu jarabce ku da wani abu na tsoro za ku samu kanku cikin halin tsoro to sai kun zama masu haƙuri. za mu jarabce ku da halin yunwa sai kun zama masu haƙuri da kuma tawayar dukiya da kuma mutuwa cikin al'umma ko kuma zuri'arka suna mutuwa ko ɗan da kake so ya mutu ko matarka ko wani masoyinka ko babanka ko wani naka ko wani abokinka Allah ce amma ka yi bushara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ga masu haƙuri wanda duk abin da ya same su daga cikin wayannan jarabobin za su yi haƙuri su koma ga Allah su wane ne masu haƙurin wayanda za a wa bushara Allah yake su ne waɗanda in wata musiba ta same su za su ce mu dai ga Allah muke Allah ya kaddaro abin ga ba wanda ya kawo ba maye bane ba aiki bane ba yan duwa bane ba wani ya muna jiwa ba ba kowa bane abu ne daga Allah mu mun koma ga Allah mun bar ma Allah Allah ce to duk waɗanda haka masu haƙuri su mai da komi ga Allah ba hu cewa wani ne ba hu cewa da wani ne da wani ya ci da ba haka ba da wani abu ya ci da ba haka zuwan wani ya zanka babu komi ne daga Allah yake Allah ce to wa'annan suna da wani irin gafara da rahama daga Allah subhanahu wata'ala Allah ce kuma wa'annan to sune shiryayyu duk wanda haka suna da haƙuri akan duk jarabawa da suka samu sun koma ga Allah to shiryayyu ne inji Allah subhanahu wata'ala ya Allah ka sanya mu cikin shiryayyu masu haƙuri masu godiya akan ni'imomin da kai muna ya Allah Allah mun gode ni'imomin da kai muna Allah ka tsara muna الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين القائل في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال أيضا إنه من يتق ويصبر فإن, فإن الله لا يضيء أجل المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صل اللهم وسلم وبارك وعنهم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين يا كوباين الله للي منزون الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أحاديث جاء إمام مسلم يفتر أتكل إن جنتت للتاهنسا يتي حقوري حقوري حقوري ونئرم حسكيني haƙuri wani irin haske ne wanda zai haskaka ma a lokacin da kake da bukata ta haske to yi haƙuri a nan duniya za ka samu haske a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa a hadisin Buhari yace kai akwai ban sha'awa akwai ban sha'awa ga al'amarin mumini lalle al'amarin mumini dukkanin al'amarin mumini alkhairi ne gare shi kuma babu mai haka in ba mumini ba duk rayuwarka duk komi naka alkhairi komi ya same ka alkhairi in ka rasa ka samu alkhairi komi alheri mumini ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in wani abu na farin ciki ya samu mumini zai yi ma Allah godiya ya san ba kokari bane ba jama'a tai bane ba komai bane abu ne daga Allah wannan kujera Allah ya bashi wannan sarauta Allah ya bashi wannan matsayin Allah ya bashi wannan ni'ima Allah ya bashi wannan ɗiyan Allah ya bashi wannan mata Allah ya bashi wannan daula Allah ya bashi ba daga kowa bane daga Allah ne ya san Allah ya bashi sai ya ƙara gode ma Allah sai ya zamo alheri gare shi in kuma wata cuta ta same ta mutuwa ko hasara ko gobara ko wani bala'i sai ya yi haƙuri ya san daga Allah ne kuma Allah ya bashi ni'ima ya gode kuma Allah ya jarabta shi kuma ya yi haƙuri ya bar ma Allah sai wannan ya zamo alheri gare mumini dai haka jin daɗi ka koma ga Allah cuta ta samu kuma a koma ga Allah ka san Allah bai yarda da wannan mumini dai haka Allah ka samu cikin muminai masu komawa ga Allah lokacin da muka ji daɗi da lokacin da ka jaraba mu ya Allah Abdullahi ibn Mas'ud Allah ke da shi ya ce yace kamar dai ina duba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin hikaito wani annabi daga cikin annabawa kira da amincin Allah ya tabbata gare su mutanensa sun bugai sun zuban masa da jini sun ba su ba shi kashi yana shafar jini ga jikinsa yana shafar jini ga fuskarsa amma kuma yana cewa ya Allah ka gafarta ma mutane na da sun san abin da nizo da shi da sun san matsayin sakon da nizo musu da shi da sun san matsayina ga Allah da ba su min haka ba wannan hadisin Buhari da Muslim suka fitar da shi yadda annabi ya hikaito haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka ta faru gare a Ta'ifa shi ma yayi hakuri ce Allah shi gafarta musu Allah shi yahe musu Allah ya shiryar da su maganar halakar da su ba ita suke bukata ba shirya yake bukata gare su wannan yana daga cikin haƙurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin haƙurinsa har yau wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama cikin adalcinsa da rangwaminsa da kyautarsa da alherinsa ya raba kyauta cikin al'umma da ya raba sai ga wani balarabin ƙauye sai ya ci kai wannan rabo ba don Allah aka yi shi ba kana kwamishina ko kana wani darakta ga ma'aikata ka sa a yi rabo cikin ma'aikatanka ga hili ya zo ya ce ma ranka ya daɗe ba don Allah ka yi abin gaba ya za ka yi da shi bale wanda duk duniya duk duniya ba wata halitta ta kai shi ya fi kowa duk duniya Allah ya fi so ne da kowa ya fi kowa matsayi ya fi kowa daraja a duk duniya duk halittun Allah ya yi rabo bisa ga adalci ne ya fi kowa kyauta ya fi kowa rangwame ya fi kowa adalci gashi ya yi rabo an ce ba don Allah ya yi da wannan labari ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idanunsa suka yi jawur idanunsa suka yi jawur duk adalcin da ya yi yanzu ba don Allah ya yi ba bayan ya husata sai ya tuno da ai ba shi haka ta fara faruwa gare shi ba ai an yi ma Musa hiye da haka sai annabi Musa ya haƙuri ya yahi to shi ma ya yahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka ba mu irin wannan akhlaqu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu ikon amfanuwa da su ga dukkanin rayuwar mu, mu, rayuwarmu mu, auren mu, komai namu Allah ka sa mu yi irin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين واليهود والمنافقين اللهم اغفر اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu da malamanmu gaba daya shugabanninmu tun daga na sama har na ƙasa Allah ka yi musu jagoranci ka aza su ga abin da daidai ka ba su ikon yi mana daidai ka ba su ikon yin adalci ya Allah kurakuransu Allah ka shahe ka yahe musu in suna da rabon shari'a in ba su da ya Allah kai adda mulki ka kwace ka ba mutanen alheri ya Allah inna Allah wa mala'ikatahu inna Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم